himma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi bakoncin wani ɗan Najeriya ne kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. sunana abdullahi babatunde oduduwa tun yaushe ka zo na amurka ne tun november 2009 me ka zo yi karatu ka zo yi koko dai ka zo yin sana'a ne ko ka zo eh, na zo yi masters public health na gama a abu zaria first degree na zo na yi masters public health a uh, still maryland so na gama tun da tuna na har yanzu na samun papers komi da na fara business ke yanzu health daga ba ban fani da shi ba na aiki kadan na yi european a samu certificate kuma na yi e a nan gsa na yi security to yanzu tun da abin da ke yanzu na samu kudi ina da papers samu thesis so na fara ina yanka mota yanzu ne paper a Turiya na yi container a Kaduna a Ghana magiba me yasa baka aiki da ka na shaidan karatu bara kammala me yasa ka zabe yin sana'a a nan dai na ga ma opportunities ne sai da na ga opportunities wai irin kamun wani abu da computer programming sai wani yara man sai na yi computer programming din nan amma da na ga wani hanya ya budu ma wani hanya ne sai a Ghana wai na kawo spare part so na yi building credit na so bank of america sun bani big loan nan sun bani kamar 5,000 na fara spare part business ina fara paper business ina yanka mota cewa Ghana ina yi container a Ghana a Ladipo a Nigeria to na samu kudi sosai zan naka ina ina kima zan hani 25 dollar na awa ga yafi yanzu a bayan 25 dollar na amma wannan dai cewa a Ghana container ina yi container yi irin big big cars paper nake yi Eh ka ce eh, bankin Amerika ta baka bashin dubu biyar, dala dubu biyar? Ah, na ce ashirin da biyar. o oh, dubu ashirin da biyar eh, sun fara daga daga 25 5,000 5,000 cikin kirzice suna nan suna son 5,000 nake yi kasan 25,000 na ke su ba ne ma akwai wani west park ma sun ba ne 10 so duka na siya mota na siya mota na yanka spare part then na yi container through a ghana da nigeria ladipo so a ghana shi ne wajen su shi ne kamar ladipo shi ne abu so kayan so ina sai na samu kudi na investing 10,000 na samu 2030 kamar times 3 nan. So, wani aiki zan yi kuma. Maimakon a ɗauke ka aiki yanzu kai ke ɗaukan aiki kenan. Na personal job na nake so. Yanzu nake yi, sabu da nake yi. So da, ni dai ina da wani ga wani da office a opa maburu ko mutane jan. Na employing suna ba su. sai ina da mota ina sayar mota ma a opa maburu ina da lot ina da babban lot a opa maburu yanzu yanzu ka baba tun daga mutane ka ɗauka aiki yanzu a ofishinka a nan mutum biyu ne kowane lokaci kake aika motoci da kwantena a Ghana da Najeriya ko ko lokaci lokaci zan ce wai eh, lokacin kaman every every every two months na yi amma dai wai in dai hanka da kan akwai Cameroonians kaman guda biyar akwai na in permanent staff da biyu ne amma dai magana kullum mai magana business wai za su yanka sai part eh, mutum Cameroon Hmm, sierra leone zuwa ina ba su kuɗi faka ina ba su 150 za su yan ka 150 per each car so yanzu dai a spanish ma ga sunan ina da body body workshop ma suna zuwa ne ba wai permanent ba ne da body workshop a uh, district so yanzu dai ni dai for me dai He have to hearing be my home permanent working permit na jika eh, to amma baba tunda eh, a ina kake samun waɗannan motocin da kake kake yankawa kuma yankawa kamar yaya mun kana cewa yankawa eh spare part ne akwai ne accident ka sun sun shiwe eh. buga accident ka zan akwai wurin ko ko part auction ai ia nan insurance auto auction in accident ka accident ka zan anya hani so ina siya kaman kaman kaman ta kamar yanzu wai 2009 yanzu wai za su yi normal car 2009 to, to, to, to taka mai hmm, 4,000 5,000 suka siya nan accidented ne daga baya sosai din siya kaman 800 din siya kaman din siya kaman 800 a auction so hmm. komai da komai din yanka komai kaman 1,000 so engine and transmission na samu kudi na sosai na dobu kudi na engine and gearbox din na samu kudi na so akwai a wani wurin insurance auto auction so kuma akwai kupart so insurance auto auction nan so Sumban Fascisma, we okay in Arigu credit. I hari this right in 2012 and hari this for 2011. Ne. So akwai business din goma Nigeria So sometimes ma a tafi da phones ma the phones, bad phones ma na gyara compatibility na tafi the phones come on, iPhones din bad, bad phones din come on, Samsung, din gyara Nigeria, Nigeria ko Ghana. So na some extra thanks ko Samsung Note eh na jika to baba tunda sanda za ka kai kwantena din nan Ghana ko Najeriya kaka in bi container ne ko kuwa sai container ta je sai ka bi daga baya ko ko kana da wasu wanda kake baya ne a can ni kayya baba tunde lokaci ya daga mana hannu a cikin shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani masu are a yau nan shirin namu zai diga aya domin ko lokaci ya daga mana hannu yanzu a madadin bakon namu tunde ahmed oduwa da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi take riga yanzu fulani. Riga da busa shi take riga yanzu fulani. Riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah. Lale, na na ƙiba Muhammadu in shi ta kasawa. na rena kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alheri.